كتابه تحفة المولود بأحكام المولود والنشين مجلس المنهد ولكن خطة تعليمام ابن القيم هنا لسه فامنا يد باب بكر فيه الباب السابع بابي نبقي في حلق رأسه أكي مياه وان عيتيش كي والتصدق بزينة شعره لكم ينصدك بأوان جاشر za mu ji wannan eh shi ne babi na bakwai a cikin littafin za mu ji insha Allah fi الثامن tasmiyatihi wa waqtiha wa ahkamiha babi na tafas shi kuma zai yi batu ne akan sa ma da suna wa waqti hasan ne yaushe ake sa suna wa ahkamiha sannan kuma hukunci hukunci da suke da alaka da suna الباب التاسع في ختان المولود وأحكامه يما بابي نترى يما أبن دعك حيفا كاتشيا وأحكامه لكم كنشو كنشان كاتشيا دل ما لين القيم رحمة الله عليه في من بيان سوء أتشونا لكاتب لا الباب الباب العاشر في ثقب أذن الذكر والأنثى وحكمه hukunci fi saqbi uzni zakar wal unsa huda ma namiji ko mace kunne da kuma hukuncin ka hujin kunne da ake yi dan nan shari'a ta san da zaman sa ko ba ta san da zaman sa ba sannan ya halatta a namiji ko ko mace kawai ake mawa haka ita ma kasiya ta miji namiji ake mawa ko kuwa hadda mace duk zai bayani insha Allah الباب ashar babi na sha ديا fi hukmi بول الغلام hukuncin bawalin yaro والجارية لكم يا رين يا مشي قبل أكلهم الطعام خلاص بعد شو نقول كل شيء بقوله دون زعج أنا وكان سعي كم زمني العلامة ابن القيم أقيم با فمطت هو بها كمان با فمطت أزمن لنا مو ينزع في فمطت فرقتينه كل شيء يا بمبانتا سنين أئيا آه، ينجع ba sa da kankanin da iyayen yanzu suke da shi akwai wata likita a rediyo wasu ku da yawa sun san ta ana sa ta a rediyo da da halima adamu ta sha faɗa kan famfas tun lokacin ma famfas bai zama sha'i'i ba domin shekaru ashirin da suka wuce baya ke faɗa sosai sha'i ita ce uwa ita wannan bayan gidan nashi da bawalin nashi da zaki take sha shine uwar taka wallahi shine amma dai anan ba a ce ai kazanta ba ko shari'a ba ta goyon bayan kazanta sai dai kuma kada ya abin da zai zama ya haifar ma da yawo ciwo ko wanda sai su ruɗin yaro awa ashirin da hutun nan yaro da famfas a ko mace ko namiji na shirya ba su tausaya ma mai gida na dai kenan sannan ba su tausaya ma yara ka ga ba zama matan ƙwarai kamar matan ƙwarai shabaki خير نساء ركبنا الإبل صالب نساء قريش أحناه للولد هو الباب الثاني عشر باب تشابه في حكم ريق الغضيع والعادل وكنت ميان يارو ريق ميو ولعاده دريق دلعاب دلعاب an ce riba shi ne tari ne yadda ake fitarwa ba tare da an ci abinci ba kumallo kafin karin kumallo ni yadda ake fitarwa shi ne ake ce masa da arziku tari za ka gan shi yana kumfa in mutum ya ji yunwa bai ci abinci ba to za ka gani yin shi na hannayen yanyan mutum da zai gan shi fari sol ko shi ne ake cin shi arziku sai allu'abu shi kuma shi ne miyan shi yasa dabbobi ake ce musulmiyan su du'a ko sannan manzo sama lokacin da Jabir radiyallahu anhu ya ce masa yi aure ya ce a bikiran an tayyiba budurwa ko bazawara sai ce tayyiba ai ta zawwatu tayyiba ya ce bazawara na aura sai mutum ya ce halla bikiran wa lu'abaha me yasa baka auri budurwa ba karkashin niyanta بنت بنت أو رواية كينوكو وحلى ذكرا تلاعبك وتلاعبها تعطي رواية ولعابها حلى ذكرا تزوجت سنة وتشرب لعابها شين تقديرا وهل هو طاهر أو نجس سنة ونميا نيارا أن يكون سكين لأنه لا يغسل فمه ما يبقى وانت باكي ko ana wanke mai yawo baki ma a kasar kasrati aiki sannan kuma yana yawan amaya ko ba a wanke mishi baki ko wani wanke mishi baki kai baka san wannan karatun ba kana kan juna ba yi da wannan ilimin wannan ilimi ne aikace eh, come again know that day الباب الثاني الثاني عشر الثالث الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة حالة سوء أو أنا صلى وإن لم يعلم حال ثيابهم كودا بأسن يعني انتفاق سيكي إن za a ɗauke su ba sai an san yanayin tufafinsu بامو to nan da yana ba mu الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال والأهل ana son a rika sumbanta yara sannan kuma ana son a rika sumbanta iyali الباب الخامس عشر نقوم شاذير في وجود تعديد الأولاد وجب شلدب كالديارة وتعليمهم لكم كرن تدسوا والعدل بينهم لكم ين عدل في تقانوس أن الباب ينادمت كرمهم من سيسوسيت الباب الثالث عشر في ذكر فصول نافعة في تربية الأطفال فصل ذا أفت وصفة لي waɗanda suke masu amfani fi tarbiyatul atfali waɗanda suka shafi ma yaro tarbiyya yi ma yaya tarbiyya babu sabi wa ashar fi atwari tifl matakan da yaro yake bi min hini kaunihi nutfatan tun da kasance wata tsammani a cikin mahaifiyarsa ila waqti dukhuli al-jannati aw an-nar har lokacin da zai tsinci shiga aljanna ko to wannan sune shi ita ce khutta ta limam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi gashi ya tsara mana baito ta goma sha bakwai zai dauko wani baji bai babubbuka ba baito ta ba babubbuka goma sha bakwai sai bayan dai kowanne zai yi batu a kansa al-babu al-awwal fi istihbab talab al-walad babi na farko mustahabbi ne neman da na faɗa mana ina jin karatun baya fa'idojin samun ɗa da malamai suka ambata sun kai bakwai al'allamatu al-hujja hujjatul islam al-ghazali rahmatullahi alaihi wa afa anhu a cikin ihya ulumuddin ya kawo hudu mun kawo wasu daga cikin abin da malamai suka ambata an kuntulu to fi istihbabi talabil walad ana son mutum ya nemi ɗa, ana son mutum ya so ɗa. ya muta Allah ya bashi da annabawa sun yi addu'a ko rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a ko annabi zakariya alayhi salam ya wannan addu'a fa habli min ladunka waliyan يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله rabbi رضيا ko ko da ka neman ta ana bukatar ta ana son ka tsotsa ka nema kuma Allah ya baka amma da dokoki da shari'a قال الله تعالى ألا ياتي الآن ينزت باشروهن ورقى saduwa da iyalanku ku rungume su ku sadu da su wa bitagu ma kataba Allahu lakum sannan ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samu daga waɗannan matan naku wa ma ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta muku na samu na lailatul qadr wa bitabu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun lada ku kiyamun dai duk ma wannan tafsirin da ma kataba Allah fa lakum فروى شعبة an الحكم qala al-walad الولد daga شعبة al-hajjaj yi riwaya daga alhakam alhakam yi riwaya daga mujahid ibn jabar mujahid rahmatullahi alaihi yace abin da ake nufi da ma kataba Allah lakum alwalad da wa butagu fil lailati ma kataba Allah lakum da daddaren nan ku nema abin da Allah ya rubuta muku na da domin da ne Allah madaukakin sarki ya hana abin da ake yi shi ne ka idan mutum ya sake da yi buɗe baki ba sai ya kwanta bacci ya kwashe shi sai kuma gobe